الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Professor A. da ke a nan unguwar sabuwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun littafin Adabu Zafaf a kowace ranar Asabar yau Asabar 28 ga watan Muharram shekara ta 1441 bayan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina za mu tashi matsala ta 34 ma yustahabbu liman habara da'wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif rahimahullah ma yustahabbu liman habara da'wa wa yustahabbu liman habara da'wa amran al-awwal أن يدعو لصاحبها بعد الفرائض بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهو أنواع عن عبد الله بن بكر ان ان اباه صنع النبي النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه فاجابه فلما فرغ من طعامه قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم آه. mun dawo za mu ci gaba da karatu kamar kowane sati da haka a ci gaba da yi saboda Allah da kyautata saniya da sanin cewa ana zuwa makaranta domin a shiga aljanna da sanin cewa zuwa makaranta na sanadiyar gafarar zunubai yana sanadiyar saukawa da rahama Allah daga sama da kuma abubuwa da yawa da ya kamata kada mutum ya bari shaidan ya yi mai illa ga niyya magabata sukan jaddada niyya wajen lokacin da za su yi kowane aiki na kwarai domin dai a yi gamo da katar a shiga aljanna Allah ya fi mana zunuban mai samu aljanna mala yake ma yi sahabu liman hadarar da'awa abinda ake yake musahabi ga wanda ya karbi gayyata idan aka gayyace ka gayyata walima ko gayyata ci abinci ka ci to menene musahabi kai yake wa sahabu liman hadarar da'awa ta amrani an so ga wanda ya halici da'awa wanda ya karɓa kira abubuwa guda biyu al'awwal na farko an yada uwa lisahibiha ya yi ma wanda ya gayyata addu'a ba'adal faragi bayan ya gama cin abinci sai mai addu'a bima a anhu sallallahu alaihi wa sallam ga abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wata ko su addu'o'i da zamu ji har kala uku wanda annabi sallallahu alaihi yake yi idan ya halarci a cikin abinci aka gayyace ya kamata ka samu ɗaya daga cikin su sai yi nawa zamu har da cewa cikin su sati mai zuwa mu tambaya guda uku ne nawa kamata mu har ce duka to bai mu ce dudai duk ba ku da tsawo da aka sati mai zuwa za mu yi tambayar biyu daga cikinsu hadisan yau suna da daɗi za su gaya mana yadda ake zama fiye da aure muke koyo kun ga tusa da muka faro inda an taɓa hadisan maza Allah sallallahu za ka koyi fiye da abin da ka zo koyo a babin ɗahara ka koyi mu'amala Za ka koyi tausasawa ka koyi halaye annabi sallallahu alaihi hadisan yau za su gwada mana yadda annabi sallallahu alaihi ke zama zama mai sauki bai ɗauki rayuwa da girma ba bai ɗauki damuwar duniya ya aza maka ne ba duk rayuwar da shi sabai ne yau za ka fahimci rayuwa ce mai sauki rayuwa ce mai daɗi kuma mu karanta aure da haka duk gaba ɗaya ke koyi yanzu ba wai abin da ya shafi aure kawai za mu yi koyi da shi daga rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ai komai na annabi sallallahu alaihi ma abin koyi ne musayyib hadisin wa huwa anwa na'uka ne na farko ana abdullahi busuin uh, radiyallahu anhu an kafo daga abdullahi bin busur Allah ya yarda da shi anna abahu sana'a lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ta'aman cewa mahaifin shi yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kira annabi sallallahu fa ajabahu sai annabi ya karba kiran da aka yi mai falamma faraga min ta'amihi lokacin da annabi sallallahu ya gama cin abincin shi qala sai yace اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم wannan shine addu'a ta farko zaka wanda aka gayyata cin abincin walima ko wani abinci bayan ya gaba sai ce Allahumma ighfir lahum Allah kai musu ah, gafara kai musu rahama kai musu albarka ga abin da ka azzata su wannan shine na farko na biyu annabi da ibn Abbas قال أنا لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يجبنا أحد فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزلي وعنده آل فروع أنوت فقال لي يا مقدار جزي ما بيننا أربعة فكنت أجزئه بيننا أربعة فيشرب كل إنسان نصيبا ولا يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا فحسبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فحسبت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي فلو شربت نسيبا فلم أدرك ذلك حتى قمت إلى نسيبه فشربت ثم جئت رقادها فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث فقلت يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ولا يجيب شيئا فتجشيت قال وعليه فتسجيت قال وعلي شمرة من سود كلما رفعت على رأسي خرجت خرجت قدماي وإذا أرسلت على قدمي خرج على رأسي قال وجعل لا يجيئني النوم وجعلت أحدث نفسي قال وما صاحب وأما صاحباي فنام فبين أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة يسر اليقظان ولا ينجز ولا ينجز النائم ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى القدح فكشف فلم ير شيئا فقال فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني وذا فلمت الدعوة فعمدت إلى الشملة فجلستها علي فقمت إلى الشبكة فأخذتها ثم أتيت الأعنزة فجعلت أشتتها أيها أثمن فأصبحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تمر يدي على درع واحدة إلا على درع على درع واحدة إلا وجدتها هافلة فأمرت إلى إله لآل محمد ما كانوا يسمعون أن يعلموا بي فحلفت حتى ملأت القدح ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبا تشرب شرابكم الليلة يا بغداد قال فقلت اشرب يا رسول الله فرفع رأسه إلي فقال بعض صوراتك يا من نجات ما الخبر قلت اشرب ثم الخبر فشرب حتى رويا ثم ناولني فشربت فلما أردت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي وأصابتني دعوته ذهبت ثم ألقيت إلى حتى ألقيت إلى الأرض فقال ما الخبر فأخبرته فقال هذه بركة نزلت من السماء فهلا اعلمتني حتى نسقي صاحبينا a والذي بعثك بالحق اذا اصابتني واياك البركه فما ابالي ما اخطا من اخطا طيب من اخطا فما ابالي من اخطا hadisi na biyu wanda ke nuna addu'ar da annabi sallallahu ke yi idan ya ci abinci dan haga ya ci abinci ko kuma idan wani ya ciyar da shi abinci shine al-miqdad bin al-aswad radiyallahu anhu qala an karbo daga miqdad bin al-aswad Allah ya jada shi yana cewa kadimtu ana wa sahibani li ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na tafi ni da abokanina guda biyu inda annabi sallallahu alaihi wa sallam mutun nawa kenan uku ko yace fa asabana fa asabana ju'un shadidun sai yunwa mai tsananin ta same mu zaka in kana jin yunwa sabon bazan Allah sai zama da yunwa yace sai yunwa mai tsanani ta same mu fata'arrabna linnasi sai muka gita ma mutane ko akwai mai gayyatar mu je gida ne mu ci abinci falam yubna ahadun babu ɗaya daga cikin mutane da ya karɓi bakuncin mu kun ba su zagi kowa ba ko dama mun sha faɗi ba a zagin wanda wanda baya da baya zagin wanda adda domin rashin tauhidi ne ibn qayyim ya ce rashin tauhidi ne domin nuna cewa ce wani kabai ba Allah ba duk lokacin da ka soki wani akan masu kuɗin nan sun ki bamu wata tana nufi ashe ba Allah ka bai ba akwai wani da ke bai shi kuma mai cikakken tauhidi wanda shi ke ga sabon manzo Allah sallallahu ba su tuna wani na iya ba su ko wani na iya hana su ko da shi abin da suke tunani Allah yake walam yudif falam yudifna ahadun babu wanda ya karbi bakuncin mu fam alaka bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila manzilihi sai annabi sallallahu alaihi ya tafi da mu zuwa gidan shi masaukin shi wa indahu arba'u a'nuz annabi yana da awaki guda hudu faƙala li sai annabi sassan ya ce min ya miƙi da jazza albana ha bainana arba'an ga waina awakan guda hudu kai tace nono suka raba muna gida hudu ya so kai hudu su uku dawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko su uku suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga waina awakin guda hudu ka tace nono su suka ka raba muna su hudu fakuntu ujazzi'uhu bainana arba'an na kasance ina raba shi sai ya raba nono hudu ni tsere na wannan ya raba hudu har ne raba hudu fashariba kullu insanin fa yashrabu kullu insanin nasibahu sai kowane mu cikin mu uku kowa ya sha nashi. wa narfa'u li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam nasibahu shi kuma annabi mu aje mai nashi wata da annabi ya shigo da su ya nuna musu awakin yace miki dabi ya tatsi awakin ya ba sai annabi ya fita ya tafi za ka sai a tatse a raba hudu kowa ya ɗauki nashi shi kuma annabi ya ajiye mai nashi ta ce fata baka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za ta lailatin sai wannan daren sai annabi ya yi jinkiri da ya fita maimakon ya dawo ya sha nono sai ya jinkiri ya daɗe bai dawo ba ya ce fahaddastu nafsi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kada a ata ba'd al-ansari ya ce sai raina ya bani labari kawai irin labarin da ce kila annabi ya tafi gidan wani cikin mutanen Madina fa akala hatta shabi'a ya ci hayya ƙoshi, koshi wa shariba hatta rawiya ya sha hayya ƙoshi koshi shi ma da kin nan bai bukata da wannan nonon falau sharibtu nasibahu ina dai na shanye na sharabon <laughs> ko wani mai na irin haka wata ko mutum yana faɗar abu sai ta ya ta kawo duk a abu da ke sa kila ya ta ya ci abinci ya ce falam azal kadalika ban gushe haka ba ina ta wannan tunanin hatta kuntu ila nasibihi fa sharibtuhu hannu ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne shanye shi yake sun gaɗaikin ƙadha sannan nin rufe akushin akushin da annabi salar na shi nin rufe miya a kuma haka nan sai ce falon ma faraktu ko falon ma faraktu lokacin da ni gama sha a haɗa ni ma ƙaduma wa ma hadusa sai abin da ya wuce da wanda ya zuwa ya kama ni wata ni ta tunani inna lillahi an an samu matsala dan mini shanye kada wata sai mutum ya aikata aiki ta gada ya yi kuskure fakultu sai na ce ya ji o rasulullahi salama ja'i'an wala ya ji shay'an to zai annabi ya dawo yana jin yunwa bai samu abin da zai ci ba tunda ba tabbas garin ba ya je wani gida ya samu abincin fata sajjaitu sai din ruhi kaina da rigata ƙala sai ce wa alayya shamlatun min sufin ina da wata riga ta suf kullu ma rafa'tu ala ra'si kharajat qadamaya duk lokacin da je in rufe kaina sai kafafuna su fito wata ba da gemar da take lullube ni amma dai ni lullube fa idza arsaltu ala qadami kharaja ra'si in jawo ta ga kafafuna sai kaina ya fita qala sai ya ci gaba da cewa waja'ala la yaji'u an-nawm sai bacci ya ki zuwa saboda damuwa ta sata kusa abin akwai abin da ake ce ma alhammu akwai abin da ake ce ma algammu bakin ciki guda biyu alhammu shi ka hana bacci algammu shi ka sa bacci duk bakin cikin da kana tsammanin kaza ko kaza ko kaza to shi ka hana bacci an yi zaɓe kana tare za a faɗi yanzu za ka ci ko ba za ka ci ba baka iya bacci sai an faɗi an jarabawa an ce ta fito baka ga ka result ba baka iya bacci sai ka gani yanzu bai san annabi ya dawo watan duk abinda zai yi yu a samu zai yi ka a samu shi ka hana bacci amma da kayan ki tsammani gan mu kenan sai bacci kawai ke doke ka gashi na Aisha lokacin da ta dawo a wannan hadisin da aka yi mata kazafi da ta dawo bata iske kowa ba ita kadai cikin cikin dokar daji kawai sai bacci ya doke ta saboda babu tunanin akwai wani mafita babu tunanin ita bata sani ba ga cikin ɗayanar shekaru ga kowa ya tafi ya bata bata jin ɗuya kowa kawai sai bacci to wannan shine hammu sai ce wajen ala la unin nau sai bacci ya ƙi zo waje altu uhaddiku nafsi ni ta ba kaina labari ni ta watan labarin labarin zuci ni ta batun zuci Kala sai ce wa amma sahiba ya fanama amma abukan nan suka yi baccin su <laughs> to duka ga rabo su huta bata nufa ka dauka kanka mai yawa ba kana da kana da sauki sai ce fa maina ana kadalika ina cikin haka idda khala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo fa sallama taslimatan yusmi'u al-yaqban sai ya sallamar da wanda afalke yana ji wala yuqidun na'im wanda wanda ke bacci ba ta sassai wata ya sallama a hankali wanda in mutum na bacci ba zai tashi ba in mutum na falki zai ji shi thumma atal masjida fa salla sana annabi ya zo masallaci ne yayi salla thumma atal qadha fa kashafahu sai ya zo aku shine sai ya bude ga ajami na shiga bo <laughs> falam yara shay'an annabi bai ga komai ba sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce Allahumma at'im man at'amani wa man sakani ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni sai mu gida da yaji ji duya yi hasarar duniya da ya aje wannan abin ya sha da ya samu wannan addu'a Allah ya annabi ya ce Allah ya ciyar da wanda ya ciyar da shi Allah ya shayar da wanda ya shayar da shi ga ya bai aje ba annabi komai ba sai ce amma da yana ina falki duniya yana ji sai ce warta namtu da'awa sai ni bukaci in ci riba wannan addu'a sai na izra'i tunda annabi ya ce Allah ya ciyar da wanda ya ciyar da shi Allah ya shayar da wanda ya shayar da shi lalle sai an sai da aka yi da dare nan ku ta ku je da yi sai ce fa amattu ila ila shamlati fashajattuha alayya sai ni jaga rigar nan da nake lullube fashajattuha ai faka shaftuwa sai ni jayinta ni kuranye wata ni kware kaina faƙumtu ila shafra sai ni je ga yuka ni ɗauko yuka fa a hastuwa ni ɗauko yuka Tun ma a taitu la'anus sannan in zo inda wa'in awakin Fa faja'altu ha ayyuha asman sai ni dinga taba sun ji wace tafi mai in yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko nono inda na bashi na gida ne ne zaka tunda ya ce Allah ya ce da wanda ya ce da shi bai yake mai ɗaya daga cikin awaki dai in ya ci na da ciyar da shi ya samu addu'a fa azbahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni wace ta hira cikin su in yanke ba annabi sallallahu alaihi wasallam fala tamurru yadi ala bar'i wahidatin illa wajadtuha hafilan yace dunnin zo ga hantsattayen su sai in ji hantsatta ko mace ga dama na san babu nono a dunna tatse don shi ne ai nice bai in yanke akuya to yanzu ko da na zo na taba sai in ji nono ya dawo sai in ce to yanzu ban bukatar yanke akuya tun daga nono fa'amittu ila ina illi ali muhammadin ma kanu yasma'una an yuhlabu fihi sai littafi ga wata ƙwarya da a cikin gidan annabi muhammad sallallahu masu gidan da gani da suka aje ta ba yi tsammanin za a sa mata wani nono ba fa halabtu sai nin taɓi nono cikin ta hatta mala'atul qada hannu kika akushi thumma ataitu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ni zo ma annabi da wannan nonon fa qala sai ya ce amma sharibtum sharabakum kuma lailata ya miqdad ba kun sha nonon kuma ba jiya da zai ya miqdad wani nono ne kuma zuwa da shi kun sha jiya ko kultu ta nake ishrab ya rasulullah nita kada sha ya manzo Allah kawai to a nan fa sai ya yi dariya hadisin muslim wannan hadisi na cikin sayin muslim yana cikin Musa imam muhammad wannan imam shakka sabani ya kawo siyasin imamu ahmad ne wanda a cikin bracket shi an muslim amma asali na imamu na imamu ahmad da hadisin to a riwayar muslim a daidai nan sai yace da ya fa annabi sallallahu alaihi ya sha yake ma annabi ya sha sai dinga dariya har ya fadi kasa shi miqdad yana dariya har ya fadi farafa'a ra'asahu ilayya sai annabi ya dago kai ne gare ni fa kala sai yace ba'du sawatika ya miqdad yau kan miqdad ya za a fassara ba zan so in ce ka kofta ba a kaga bai ba ko wanne ne hausa mai daɗi wadda ba ka kofta ba amma da abin da ke nufi yau kawai ka zo da wani abu na yau ka tafi rayuwa kana faduwa kawai ba daidai ba ya nuna cewa bai saba yin haka ba amma dai yau abin da ka yi kawai sai a hankali shine ba da tuka wato tashin mummunan halin kai ya bayyana haka kana ta dariya kana faduwa ina fatan mun gane ko mal khabar me labari yake ta faduwa kana kana kana kana kana ta faduwa kana dariya kullu sai yace ishrab thumma al khabar ka sha sannan in baka labari ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fashari ba hatta rawiya sai annabi ya sha sai da ya koshi a sai bai samu abinci wani ba ko <laughs> thumma nawala ni fashari sannan annabi ya bani ni ma ni sha فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رويا وأصابتني دعوت دعوته لوكتين نسان شاء النبي يا غايا قوش الدعاء تاسا من النبي يا الله يشاهد دون دي شاهد دي غاينا شاهد دي ضحكت سني قوم داريا hatta alƙaitu ilal ardi har da faɗi ƙasa ina dariya faƙali ta ne gaske man khabar ne labari ya mai gidan tana ta dariya fa akbar su hutu ne ba shi labari ne ce kaji kaji da aka yi min ga Allah ta da aka yi aji nonon ka kuma na ji yi wani tsasi da shanye shi kawo ojora da kan zo ina jin ka da ka buɗe akushi ba ka samu nono ba kaji da aka yi tashi da niyyar in yanke maka akuya ɗaya daga cikin wa'in awakin sai na samu nonon ga ya koma dawowa faƙala ta ne da ya ce hadihi barakatun nazalat min as-sama'i wannan albarka ce ta saukar daga sama don shi kaga nono ya koma dawowa fa halla alamtani hatta nasi na? ai da ka sanar da ni sai wayannan abukanka guda biyu sai ma mu shayar da su qult fa qult sai nace ba ba'athaka bil haqqi na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya a asabatni wa iyyakal baraka idan albarka ta samu da ni da kai fa ma ubali man ban damu da duk wanda ta kuskure ba <laughs> duk wanda bai samu ba shi ya ciki abu kai na ne amma da ni da kai annabi sallallahu alaihi wasallam mu samu albarka za ka ta ishe mu sallallahu alaihi wasallam mahallin shi ne cewa da annabi sai Allahumma at'im man at'amani wa tsiman sakani ita ce addu'a ta biyu da ake karantawa idan mutum ya ciyar da kai sai ka ce Allahumma at'im man at'amani wa tsiman sakani wannan ta yana nuna da sauƙin rayuwa ya ci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina awakin ne suka kai ɗari ko ba su bane annabi sallallahu alaihi wasallam gida yana ciwon awaki kuma ya faɗa cewa akwai albarka tare da kiwon awaki amma annabi sallallahu alaihi wasallam in awaki suka kai ɗari duk wanda ta hau sama yankewa ake yi ba su wuce ɗari shi a shi na shi ta yi ciwo in sun kai ɗari shi kenan ba a son su ƙara in wata ta haihu sai a ɗauko wata babba a yanke haka ake ta yi to wannan lokacin dai guda hudu ne kuma su aka samu baki su sha kuma mun da aka yi da miqdad Allah ya ƙara yadda da miqdad Allah ya ƙara ma annabi salati asani hadisi na biyu eh masu dariya suna tumami annabi kaji ya ce mai <laughs> ba'du sau'atik a riwayat wannan wannan uh, lafazin mutum imam Muhammad ne a muslim abin da yake hida sau'atika ɗaya daga cikin muna watan abin da kawai yake saye ba ba na kwarai bane zaka faduwa da tashi uh, um, kazi iya cikin sharhin sai musulmi da yake cewa yake cewa annabi sallallahu ya faɗa mai wannan magana ta kasance aibi ga dariya da bai kamata musulmi na dariya yana faduwa yana tashi ba zaka kazi iya da ya kawo shi a matsayin kamar wani nau'in suka ne tsaye asali asali an alasan alghairi anna rasulullahi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yazuru al-ansar fa idza jaa ila durul ansar جاء سبيان جاء سبيان من أنصار يدورون حوله فيدعو لهم وينصر رؤوسهم ويسلم عليهم فأتى إلى باب سعد بن عبادة فاستأذن على سعد فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثة ورد عليه سعد سعد ثلاثة ولم يسمع وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد فوق ثلاث تسليمات فإن أذن له فإن أذن له وإلا انصرف فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه واتبع أوتاد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما صليت تسليمة إلا هي بأذني ولقد رددت عليك ولم أسلمك أحببت أن أتفكر من سلامتك ومن البركة فدخل يا رسول الله ثم أدخله البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وسلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون طيب hassani hadisi na biyu wanda ke nuna irin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya gayyace shi wajen cin abinci Ya ce an anasin wa gai au an kafo daga anas ko wani ne Allah ya kara musu yadda An na Rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yuzul ansara annabi sallallahu ya kasance yana ziyarar mutanen madina duk wani hali ne mai kyau ziyara ya kasance kana samun lokacin da zaka ziyarci abokinka amma ba ziyarar da zai wahala ba kila ko da ta dauke mai lokaci amma dai wani lokaci in ya baka lokaci irin yanzu da yake ana buƙatar irin wannan ya baka lokaci don kila yana shago ko yana makaranta ko yana wajen aiki da sauransu ka je ka ziyarce shi ziyara ta ƴan uwantaka saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbirukum bi rijalikum min ahli aljanna in gaya muku wane ne mazaje yan aljanna cikin mazajenku kalu bala ya rasula suka ce manzo Allah a gaya muna yace ce fil janna wa Siddiku filjanna wa shahidu fil janna wa rajulun yazuru akhahu fi nahiyatil madina la yazuruhu illa lillahi annabi sai ce annabi dan aljanna ne abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne duk mutumin da zai je ya ziyarci dan uwan shi a gefen gari ba abin da ya sa ya ziyarce shi sai saboda Allah dan aljanna ne annabi sallallahu ya ce da yaron da aka haifa ya rasu kafin ya balaga dan aljanna ne yace ala ukhbirukum bi ta'ikum min ahli aljanna in gaya muku wane ne matan ku aljanna mata a kan aljanna kuka ce a ga mu ne ya rasulullah sai ce allati idza gabibat aw usi'a ilaiha aw gabiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadika la astahilu bi gamdin hatta tarda yace wadda idan aka bata mata rai ko ta yi fushi ko mijinta ya fushi da ita za ta ce ga hannuna cikin hannunka yau ba zan idanuna ba za su tsafta ba watan ba zan yi bacci ba sai ka yarda da ni za ka ci abin da ke samu ce shi aljanna ya je ziyara ɗan uwan shi saboda Allah kawai ya je ziyara annabi sassan yana zuwa inda mutanen madina kana ya ji ansara annabi sassan ya kasance yana ziyarar mutanen madina fa idza jaa ila ju'il ansari idan ya je unguwar mutanen madina ya je inda gidajen su suke a subyanul ansari yaduruna hawlahu sai yaran madina kanana su dinga kewaya sai suna kewaya sai ga annabi ya zo suna kewaye shi fa ya sai ya musu addu'a wa yamsahu usahu sai ya dinga shafa kawunan su wa sallimu alaihi ya dinga ba su amira musu sallama fa ata ila babi sa'ad bin ubada sai annabi sai ya zo inda kofar sa'ad bin ubada fasta azana sai ya nemi izini ala sa'ad ya nemi izini ga sa'ad yana son ya shigo fa qala sai annabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah yayi sallama fa qala sa'd sai sa'd yace wa alayka assalamu wa rahmatullah sai anta amma wa lam yasmi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bai annabi yajiya ba zaka annabi yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai su sada mai yace wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullah fa qala wala nufin nabi sassar hatta sallama salatan har annabi yana sallama uku wa radda alaihi sa'adun salatan sa'ad yana ansa mai so uku wala nufin amma bai bari annabi ya jiya bai yana ansa kasa kasa وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد فوق ثلاث تسليمات النبي صلى الله عليه وسلم شكم بايك أرى كان سلم أكو يزوه يسلم أكو فإن أذن له إن أم an ba shi ya shigo wa illan sarafa in ba ba shi ba sai ya juya ya tafi faraja annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya juya ya tafi daga ga an same sallama ba duk wani yana nuna ne dan annabi bai san gaibu ba sallallahu alaihi wa sallam an an sa amma don ba an sa da dan adam ke ji ba bai juya ba wata ba hu sa'adun sai sa'ad ya bi shi daga baya faƙala sai ce ya rasulallah ya manzon Allah bi abi an tawa ummi na ba da mahaifiyata da mahaifina fansa gare ka ma aslamta taslima ma sallamta taslimatan illa hiya bi udni babu sallamar da kai face ga kunne na ina ji wala qadara dabtu alayka wa lam usmi'aka na mai san maka sallama amma ban bari ka jiya ba ahbabtu an astakthira salamataka wa min salamatika wa min min albaraka na so ka yawaita cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ka dinga yawaita yuka kamu da sallama da albarka shi ka addu'ar da kake so ka yawaita fadi kulli ya rasulullah shigo ya manzo Allah thumma arsalahu albayt sannan sa da shiga da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gida fa araba lahu zabiban ya gabato mai zabibi yace shi wata abinci kenan zabibi musan zabibi ko kun sana da zabibi sakwato ko shine me zabibi inabi idan ya bushe ko tsaye fa na nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ta annabi sallama sai ya ci falamma fariga kala lokacin da ya gama sai ya ce akala ba'amakumul abraru wa sallat alaikumul mala'ikatu wa asara indakumus sa'imun ta annabi karanta mai wannan addu'a ita ce ta uku akala ba'amakumul abraru masu nagarta sun ci abincin ku. wa sallat alaikumul mala'ikatu mala'iku sun yi muku salati wa afkara inda kuma nuna. masu azumi sun sha ruwa inda kuke ya fi wata riwaya ta anas cewa annabi sassan yana azumi amma riwaya bata inganta ba Za ka wannan addu'a ce shakar su da albani ya ce wannan gare mu bai yiwuwa sai addu'a misali zai yi annabi ya ba da labari ya ce a kala fa'amakumul abrar masu nagarta sun ci abincinku annabi ne da sahabbai ne suka zo suka ci abinci za ka zai yiwu ya tabbata masu nagartar ne ko amma kai yanzu kace ba za ka ce ba mai nagarta ya ci abincin ka ba ba za ka yi kanka ba za ka mu in mun faɗi bai yiwuwa sai dai ne sai dai kire addu'a muka yi muke muna roƙon Allah ya sa masu a nagarta su ci abincin ka masu azumi su sha ruwa inda kake mala'iku su yi maka talaki ana ba da labari cewa bin ba rahimahullah ya ga ci abinci wani waje sai abincin da zafi sai ya kone shi to bayan ya tashi ya ce muku mul abrara abincinku ya ci masu nagarta yanzu abinci shi ya ci saboda abinci ya kore ya kore wallawa alaƙi wadda kisa ta inganta amma dai wannan shi a addu'ar da ake karantawa ga wanda aka zo aka ci abinci ɗaya daga cikin addu'o'i uku dama mun ce za a hardace biyu ko biyu cikinsu da haka sati mai zuwa za mu ji ɗaya daga biyu daga cikin waɗannan sai ku kawo al'amur sani al'amari na biyu addu'a ulamu wa da zauji ne bil khair wal baraka wa fi ahadith al awwal an jabir bin abdullah radiyallahu anhu radiyallahu anhu qala halaka ali wa taraka sab'a banatin aw sab'a banatin fatazawwajtu ra'atan tayyiba فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال أبكرم عن طيبة قلت بلى بل طيبا قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبه وتلاعبها وتلاعبه فقلت له إن عبد الله حلك وترك أو أو سبع بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تكون عليهن وتصلح الظلم فقال بارك الله لك أو قال لي خيرا tsaye sani al'amari na biyu addu'a ulahu wani zaujihi bil khairi baraka addu'a gare shi da mata ta yi da alkhairi da albarka dama shi ne miji shi ne mata ne larabci mafi inganci shine magana daidai Zauji miji Zauji mata amma da cewa zaujatun wajen rabon gado domin an ce wani ya rasu ya ba zaujun to sai a rasa miji ne ya rasu ko mata tunda miji suna ne zaujun mata sunanta zaujun sai a sa ta'un sai a gane cewa zaujatun an ce ya rasu ya bar zaujatun sai a ce tuwarar rasu sai a ce namiji ne an ce ya rasu ya bar zaujin sai a ce mace ne na shi nan sai ya ce addu'a lahu walin zaujihi bai ce walin zaujatihi ba addu'a ya mai addu'a wanda ya gayyata a wa mata ta yi addu'a bilkhairi da alkhairi walbaraka kuma in mace ta gayyaci mata kaga in sun ci su yi mata addu'a suwa mijinta addu'a za ka biyu yana ɗauka da alkhairi da albarka wasihi a hade akwai hadisai da ke nuna haka al'awwal hadisi na farko an jabir ne abdullahi radiyallahu anhu ma kala an kafo daga jabir ne abdullahi allah ya da jabir da abdullahi jabir yana cewa halaka abi mahaifina ya rasu a wajen yakin uhudu ne uhudu ne ko mahaifina ya rasu a wajen yakin uhudu wata raka sab'a abanatin au tis'a banatin sai ya baɗin mata bakwai ko takwas bakwai ko takwas saboda bakwai ko tara saboda zai kautar yawa wasu dutsen sun yi aure da aka bakwai su annan da ba su yi aure ba fata zarwacin mai akan ban. jami'u ya ce sai ni auri mata bazawara wadda take da shekaru faƙalar yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi ya ce min ta tazawwajta ya jabe ya jabir kayi aure musu hadisin ko na sha karanta shi ya wuce a hakamul jana'iz ko ya wuce mu abu dawuda faƙultu sai nace na'am eh ya rasulullahi na yi aure faƙala a dukkan amsa yiban budurwa ka aura ko bazawara qultu sai nace bal sayyiban a manzon Allah ba za wara ni aura kada ta nabi ce fa halla jariyatan tulaibuha wa tulaibuka misale baka aure budurwa ba kai ma wasa kai mata wasa wa tudaikuha wa tudaifuka kai maka dariya kai mata dariya fa qultu lahu sai nace mai inna abdullahi halaka babana abdullahi bin haram ya rasu radda aka yake uhudu wata raka tisa aw sab'i banat ya ban mi yan uwa mata tara ko bakwai wa inni karitu an aji'ahunna bimithlihinna na yi kyama in zo musu da wata 'yan mata irin su su cika goma fata zawwatu imra'atan taqumu alaihinna sai ne auri mata da za ta yi mun tarbiyyar su ta tsayu akan tarbiyyar su wa tuslihuhunna ta gyara su ta yi musu tarbiyya fa qala ya annabi yace barakallahu laka Allah yi maka albarka au qala li khaira ko annabi ya yi wata addu'a ta alkhairi wannan hadisin ne akwai fa'idodi da yawa kamar yadda muka yi tabbati a na farko ciki akwai cewa ana iya ɗaura aure mutane ba su sani ba za ka aka gilahin wani an ɗaura aure jabir ne a madina an ɗaura mai aure annabi bai sani ba kuma annabi bai yi mai fada ba domin ne domin taron ɗaurin aure al'ada ne bai da laifi amma al'ada ne ba a san shi ba sai kasashen hausa ko wani abu da ya kama da haka har yanzu da nake muku magana a makka ko madina ba a taron ɗaurin aure sai ga mutum biyu ko uku ko hudu haka in gansu wata su zuwa ɗaura aure ne dama abinda a sunna ai taron walima to yanzu taron ɗaurin aure da muke al'adar bahaushe ne ba zai zama laifi ba ba zai zama wanda ya ce shi bai sun taron ɗaurin aure zai aka mutum biyu su je a ɗaura aure ya yi daidai sai dai in tashi walima ya gayyaci mutane da yawa shi kuma wanda ya gayyaci mutane ya kai ɗaurin aure bai yi walima ba sai wannan ya san aure sunna in ma ya ɗauki wannan ne daidai wannan sai mace ya yi bid'a domin ya canza inda ake son ai taron ya kai shi inda ba ba mutahabi bane ba komai bane kawai al'ada ne zaka Jabir yi aure annabi sallallahu alaihi bai sani ba mun mutocin Abdurrahman yi aure annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba duk wannan wannan kenan sanai na nuna mana cewa ana wa wanda yayi aure addu'a amma cikin nan babu inda ke nuna annabi sallallahu ya je gidan aiko ko ya ci abincin su ko akwai babu inda ke nunawa don haka iyalin nuna ne ana wa ma'aurata addu'a amma dai bai nuna yan ci abinci su ko ba ci abinci su ba don shi ne suka ke muku addu'o'in guda uku asali hadisi na biyu da ke nuna ana wa ma'aurata addu'a an buraida radiyallahu anhu qala قال نفر من ka fatima fa فاطمة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ما هاجة ابن أبي talib فقال يا رسول الله ذكر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا وأهلا لم يزد عليهما فخرج علي بن أبي طالب على أولئك الرأس من الأنصار يستنزلون قالوا ما وراك قال ما أدري غير أنه قال لي مرحبا وأهلا فقالوا يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما آتاك الأهل والمرحب فلما كان بعد ذلك بعد ما زوجوا قال يا علي انه لابد للعروس من وليمه فقال سعد اني شمس وجمع له رهط من الانصار اسواء اسواء بن زره فلما كانت تحدث بذلك قال لا تحدث شيئا حتى تلقاني فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوزع فيه ثم اخرجه على علي على علي قال قال اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بيتين دلاحهما طيب الثاني حديث النبي da nuna cewa ana wa ma'aurata aure a addu'a idan aka zo aka ci abincinsu musamman abincin walima abincin amarya da ake ci yana da asali idan an zo an ci kamar da zamu ji a wannan hadisin idan an zo an ci sai a yi musu addu'a yake an buraida ka yallahu anu an kabo daga buraida bin husaybin Allah ya kara mai yadda ya ce ƙala na farin min al ne a ne. wasu mutane cikin mutanen Madina suka ce ma Ali bin Abi Talib indaka Fatima sai ga Fatima a gidanku ka kace ka aure ta mana ka baka da aure kuma ga yarinya gidan ku ɗayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi sai Ali bin Abi Talib ya zo inda Annabi sallallahu alaihi ya yi sallama fa kala sai Annabi ya ce ma hajatu ibn Abi Talib menene bukatar dan abi talib shine ali bin abi talib me zo da kai me bukatar ka fa qala sai ali yace ya rasulullah dukirat fatima bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutanen madina suka yi wasu mutane cikin mutanen madina suka yi magana game da fatima iyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in in neme ta aure fa qala sai annabi sai ce mai marhaban wa ahlan yace maraba kuma ka taho inda iyalin ka zo gida falam yazid alaihi ma ma bai kara komai ba daga haka ce mai dai eh, marhaban wa ahlan فخرج علي بن أبي طالب على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه sai Ali bin Abi fita ga wayancan mutanen da suka ce ya jewa Annabi sallallahu alaihi magana cikin mutanen Madina dama suna jira nai, qalu suka ce ma bara aka miki fita kai na labari wani mika samu na labari da ka je na Annabi sallallahu alaihi wasallam qala Ali bin Abi Talib ce ban sani ba gaira annahu qala li marhaban wa ahlan kawai ce mi yayi marhaban wa ahlan ba sani an bani ko ba a bani ba faƙalu sai suka ce mai yafi kamar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a hidahuma ai ɗaya daga cikin su mata a shekara daga annabi sallam ko ce maka yayi marhaban kawai ya isa nuna cewa ya baka ko ce maka yayi ahlan kawai ya baka baka al-ahla wal marhab ya ce ya baka ahalan ya baka marhab ya ce maka nan gidanku ne iyalin ka ne kakkada mu kuma ya ce maka marhaba ai suju sun yawa falamma kana ba'da zalika bayan an yi haka ba'da ma zawwajahu qala wato wani lokaci bayan haka bayan annabi kusa ya auren ma Ali bin Abi Talib Fatima sai annabi ya ce mai ya aliyu innahu la budda lil arusi min walima ya kai aliyu babu makawa lil arusi ga wata riwaya lil arusi ta wuce mu baya babu makawa ga ango ko ga anganci ta mai walima ita dole ba tare da ɗaurin aure ba duk lokacin da tarin daura aure yarin jaye ka turare daura aure zai koma jidiya zai koma a tastabiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair kuna canza abin da shi ya fi da abin da ya fi alkhairi da abin da bai kai ba tunda wannan al'ada ce ba ta da laifi don mu mutane al'adar su kama sunna ita kuma tana gaban al'ada zaka annabi ce babu makawa dole duk wanda ya aure sai yayi walima angu. faqala sa'ad sai sa'ad ya ce sa'ad eh, indi caption ni ina da akuyar da zan bayar وجمع له رهط من ansari a من دورا sai wasu mutane na mutanen madina suka hada mai fanna ko muduna na kwaya abinci kamar alkama kamar wani abu da aka ci suka hada mai falamma kana lailatul bina'i lokacin da daren da Ali yayi bina'i da na Fatima radiyallahu anhum anhuma qala sai yace annabi sai yace mai la tu la tuhaddith shay'an hatta talqani kada ka yi komai sai na taho ya hada abincin da za a ci kada a yi komai sai na iso fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima'in a fihi sai annabi sallallahu bayan ya zo ya ci a kawo ruwa a kawo ruwa sai alwalla thumma afragahu ala ali sai annabi ya zuba wa'annan ruwan ga ali fa qala sai ya ce allahumma barik fihima wa barik lahumu fi bina'ihima ya Allah ka yi musu albarka ka yi albarka a kan haduwar da suka yi kuma ko haduwa ta yi albarka aka samar da hassan da husaini duk jikokin manzala sun sanar yau sai ta wannan tsatsa za ka ga haduwar ta yi albarka duk wanda ya ce maka yau jika annabi sallallahu alaihi wasallam ne kaulan wahidan jika ali bin abi talib ne annabi sallam bai da wani jika sai jikan ali annabi sallam bai da wani jika sai jikan fatima annabi sallam bai da wani wanda ya haɗa jini da shi ta hanya kai hada jini da shi ta tsatso ne wanda za a kai gare shi ta hanyar iya sai ta hanyar ali da fatima allah ya kara musu yarda kaga wannan hadisin ya nuna mana cewa na farko ana walima kuma wajibi ce na biyu ana taimaka ma mutum wajen walima ga sa'ad ya kawo akuya ga wasu sun kawo wasu kwaya abinci an yi sannan kuma ya nuna muna bayan an ci abinci ana yin addu'a ga wanda suka gaice ka ci abinci ga annabi ya yi musu addu'a amma ba za ka yi musu alwalla ka ba su ka musu ruwa ba ita ka mutu walakanci ka nuna ba baka koshi ba saboda bai saboda kai albarka a cikin ka ba tabbas ba ce annabi sallallahu alaihi shi albarka cikin shi tabbas ne don shi ake tabarruki da ruwan alwallar shi annabi sallallahu in in yayi alwalla ya watsa maka albarka ne ruwan in yayi kakin majina ya watsa ma albarka ne in ka taba jiki ne ka shafa ma jikin ka albarka ne don ka ga mata ne sun fi kowa albarka ko tunda ya taba jikin shi albarka ake samu eh, ya ce wani ke ko asalin da hausa suke wanke ango zai yi fa zai yi wannan shine asalin wanke ango ko tuna na bisan salon ya wanke ya yi mai alwala ya zuba mai amma ka ga ba alwala suke su zuba ba ko <laughs> ta su suwa suwa ruwan dauda <laughs> suka alwala suka zuba amma na bisan salon saboda shi komi ya shi albarka ne wannan ba a kiyasin shi da jikin kowa dalilin da yasa aka gane cewa ba a iya kowa shine sai ina abubakar bai taba alwala ya zuba ma wani ba inda ce ga masu albarka da a sai an samu daga sai ina abubakar ba sun samu ya yi alwallah haɓai su yi kokuwa da ruwan alwallah ta ba ba ba samun ya yi kakin majina ba haɓai su yi kokuwa ga kakin majina ta sai ina abubakar ko umar amma annabi sallama in ya yi suna yi musamman lokacin sulhun hudaybiya duk wannan ya auku da shi imamu ahmad imamu halin sunnati wal jama'a lokacin da ana bugu ne akan ya ce alqur'ani halitta Allah ne ba magana Allah bane yace sai ya suma ya fafado sai ya tuno yana da gashin annabi sallam a cikin zane ne sai ya dinga Allah ya sa gashin bai fadi ba wata ko in za ka samu gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ka sa aljihu ka dinga yawo domin albarka ka kace kana tare da albarka domin kana tare da abin da ka tabbata yana da albarka shine gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani sashin jiki ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai asali عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم من أمي فأدخلتني الدار فإذا نزل من الأنفال في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير سائر طيب الثالث حديث نوف وأن عائشة رضي الله عنها قالت أن كقول عائشة ألا يجري التبشي تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا أويني fa'atatni ummi sai mahaifiyata ta zo da ni fa'adakalat niyar dara ta shigar da ni gidan annabi sallam fa'ida ne suwatun min al'ansari sai ga wasu mata na mutanen madina filbeti cikin gida 'yan tarbo amarya kenan ko faƙulna sai suka ce alalkhairi walbarakati wa alkhairi tsa'irin za a yi wannan auren da alkhairi da albarka da mafificin abin da ake tsammani na aure ya auku ya ce ɗa'ir kamar na canfi ne wata yanta kisun su aka so ya yi dama ko aka so ya yi waye amma ya tafi ga al’abakun nan mutane ya zan lagarci ne ana magana da shi na yau da gobe za ka suka ce a mafificin abin da ake so a samu na aure wata mune muku addu'a alkhairi mune muku addu'a albarka mune muku addu'a mafificin abin da ake so a samu ya yi aure الخامس wani ينك شو انا ادعاكي الخامس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في خير وفي رواية على خير الخامس حديث نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان أنك قول أبو هريرة ألا يرجد الشيء yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan mutum yayi an ganci idan rafa al-insana annabi sun ta kasance yi wa mutum addu'a ta aure rafa an samu ta daga bin rafa'i wal bani babi na gaba shi zai muna magana haka addu'a ce da ake lokacin jahiliya amma ya kasance an duk da annabi ya hana ta za mu zo mu jiya haka ake cewa an wa mutum addu'a a aure idan ya yi idan ta da idan mutum ya yi aure ya kala sai annabi ya ce barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin da wata riwaya ala khairin sai annabi ya ce Allah ya yi ma albarka Allah ya albarka a kanka Allah ya haɗa tsakaninku da kai da matarku a akan alkhairi wato kamar da gaya muku ita addu'a aure ana sa albarka ne ko duk wanda annan albarka aure ne gaba ɗaya albarka aure ne kuma an annaba da manzanni da suka wuce duk albarka aure ne ko ya ayyuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basla minhuma rijalan kafiran kuna rijalan kafiran wani sa'a suna can gida kun baro don duk wanda ka gani bayan kasa albarka aure ne don haka yan ce aure ake mai addu'a da albarka wannan ya kamata shigo ya ma da zamu da cewa ko duk da ya taba ta cin abinci ba ce amma dai addu'a aure ce addu'a yi guda hudu muka samu ka in mun za mu karanta guda biyu cikin wa'ancan da kuma wannan tsaye ko barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin daidai ne wa jama'a bainakuma ala khairin duka daidai ne to ne kamata mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafin mu ta akwai tambayoyi ya iki. Dokun için. Ben tembeliyim. Alhamdulillah. wanda ba Allah ya saka mana da kai ba da kama da zuwa da kuma sa ba mu da su na da ake karantawa wani su a fara muku malami Allah ya kara wa rayuwar malam lafiya da ikhlasi mutum malam da Allah a yau ya tsoro da kiya da mutum mun san karanta wanda ya da wani harsun gwada wani da ake shan kiya. Wasu zama lafiya suna zuwa ɓangarorin ɓangarorin suna ɗin da ake son zuwa ba tare da suna sun halar suna kwarai da gaske wannan yana cikin kurakurai da ake zuwa gidan kallon kwallo inda ake shan giya baya halatta in za a baka wata fatawa ta daban ta kallon kwallo wannan daban ce amma dai banda inda wadda je gidan giya wadda kaje gidan giya kallon ta ita wannan ba ta yi domin gidan giya ana ana ana ana kai da giya kuma za a sha giya gaba gare ka da sauransu wanda yake ba in kari za ka yi ba kuma ba shi za ka yi kacewa cewa da ka fashe <laughs> a babu kyau ba ba za ka yi musu haka ka mutane su ji tsoron Allah don zuwa kallon kwallo kai ya kai ka ga rasa lahirarka babu kyawu kada ka yadda ka je inda ake shan giya komi ake ma hoyin kallon kwallo ake ko laifin ake ko karatu komi ake inda sha ana shan giya wurin ka yadda ka tafi babu kyau wallahu a'lam. wannan tambaya kuma akan sallah ne cewa mara na wanda ya yi nan a sallah sai ya daga ta sama alamar kabbara harama amma ba ya furta kasbara kuma ba ya wani sauran kabbarori a cikin sallah idan ya mutu mutuwa sai ya ce a wajen yana yi a cikin zuciyarsa matsayin sallah suka babu ce idan bai ko kabbara harama ba ba a karatun sallah game da ake karatun jarida ya kasance an yi shu kawai an yi haka ba a motsa baki dole sai an motsa baki dole sai kace Allahu akbar sunan wannan zancen zuci kake yi in kai duk abin da kai na ambaton Allah subhanallahi ko karatun Qur'ani da haka nan babu lada duk abin da kai na zagin mutane ko bakan magana babu zunubi muddin baki bai motsa ba annabi sassan ya ce Allah ya ɗauki ma al'umma ta abinda zuciyarsu ta yi magana muddin bakinsu bai motsa ba za ka duk abinda baka motsa da bakinka ba baka da lada akai baka da zunubi akai za ka dole sai baki ya motsa don haka wanda zai kabbara wanda ya faɗa masu ya ci gaba da yi mai nasiha da ja hankali ne cewa abin da ya babu kyawu wallahu a'lam ya wata su fasa da bayyana da masu.

ga lari ta bisu gane nan duk inda ake karanci karanci kun san shi abokin ku ne mahaifin shi ta rasu kwana uku da suka wuce don haka yana da kyau ku mai ta'aziyya mun karanta a kamun jana'ir cewa wanda musiba ta sama ne mai ta'aziyya kuma a samu lada haka yan shi karatu ku mai ta'aziyya ku nuna mai wataka muna fata Allah ya jikanta Allah ya mata rahama da sauran yan uwa musulmi wanda suka ga mu gidan gaskiya da iyayen mu gaba daya na biyu mu ta magana game da gayyatar mutane wajen cin abinci wani ya ce yayi abinci na gayyatar mutane ga nan Alhaji Ibrahim za ka yana gayyatar mutane ko guda nawa ne ma ko ko nawa ne ma ko ko of Eh, eh, ai bypass a matsalacin wancan matsalacin da shek abdazin ke ba da sallah kusa matsalacin tsawon kawai wanda shek abdazin ke ba da sallah wanda ke matsalacin annuto kusan shi ko eh to opposite da nan yanzu an tashi za a bi shi sai a sai gani gaba da mu tashi ya zama wani ya wuce ba za ka ya ce abinci ya kai na mutum ɗari da hamsin za ka kar kuma ya yi abincin ya yi abin da za ka kuje ku ci ku duku saura ka in mun tashi za mu je can insha Allah an tashi yanzu yanzu an tashi sama <laughs> da a an ga ku duk wanda bai da uzuri wajibi ne an kira mana amma wanda bai da uzuri wajibi ne ya ansa zaka suna an ci abinci ya kai mutum ɗari da kaza kai ka san ba kowa da tafiya ga kowace wasu abokanai ka kira su kusan mutane butulu ne mutane butulu ne ba su gode ma Allah babu butulu da ya kai ɗan adam wanda bai san Allah ba yanzu mutane kukan yin wasu kai karya suke yi akwai abinci yanzu da wadata mutane suna da wadata yanzu fiye da da nesa ba kusa ba duk wanda ka jiya ce ana cikin matsatsanan da juya ka ce ka rance da Allah billahi allazi la ilaha illa wa qarya yake duk wanda a sakwato ya san lokacin da ya ce mota unguwar su kowa ya san masu mota mutum ne ko mutum gidansu gareji suka ya shiga da mota yau duk sakkwato babu unguwar da ke ɗauke yawan motocin da akwai zaka unguwanni in ba irin wa'in na zamani ba in ka je unguwanni na cikin gari motoci sai da su bisa titi sai dai motoci su kan gidan mai ko firamari saboda ba a ɗaukewa. da kuma mutum uku ne mutum hudu da gareji a da jummun san haka duk da yawan kwan biyar ka shekara talatin cikin ku ya san haka a unguwa duk gidan da adda kalfo an sani gidan wani ne ga waya nan ta gidan wani akwai kalfo yau gidan kowa akwai hira uku kawai gidan kowa akwai mai dauka mai gadi yana da da tv ma haka an san in wani gidan wasu wanda ake zuwa kallon tv yau sai ka akwai tv uku hudu gida daya amma duk zaka nan wayo Allah cikin wahala ake da wanda suka haɗa cikin Qur'ani sakwato wasu mutum bakwai takwas ne ko su yanzu an gane daddakawa ne su, amma wanda suka haɗa ce yanzu wanda suka haɗa ce yanzu ko wani unguwa sun ji Allah ɗaya sai ya ka sai ka zo da tikos amma duk da haka da wayo Allah yanzu ne babu da sai ta yawa ni'imomin Allah da suka sauka sutura da ita ma sai ga sallah ga sallah sai ga aiki rewa yau mutane suna da shi da yawa na tuka mahaifiyata da mota ran juma'a ni kai ta sifawa ina sauri in dawo in samu sallar juma'a ta ce mini masha Allah mun yi saurin tahowa ta ce radda mahaifina ya rasu ran juma'a ja da la'akar muka kawo ifawa daga tabbato ta ke rada ba ce da la'akar ta ce ina mota ta ce ai mota tana zuwa so ɗaya ne a sati zuɗaɗɗen mota ce sun ba nan za kana ba na ɗaya kenan ko kuma ka zo ta cika dole sai dai ka tafi ƙasa sai wani sati a sai wani sati amma da don an gaya muna hai rasuwa da sai muka yi sauri ko da la'asar sai sai mun kawo ta ce wata mun kawo nan daidai an wuce iyakokin da gonan nan take aka ruwan sama nan muke tsaya mu laɓe ruwan sama a wannan lokacin ku ji mutanen sifawa mota guda sati daya ya ce musu nan gaba za a dinga samun kullu a samu motar kasuwa ta zo sifawa za su ce kai wannan babban jin daɗi ne wani tsame ne amma yanzu Allah ɗaya sa kan mai tashi da mai wucewa zuwa ya da mai wayo Allah yanzu ake cikin tsanani da zafi saboda me saboda Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanu dan adam butulu ne kullum shi bai san ba sai shari'an Allah kullum babu babu kaza babu kaza misali ka muku wannan a yan shekaru a 90 abinci tsananin wahala yake yi a 90 abinci tsananin wahala yake yi a kan wanda aka zo irin haka aka ce gobe <laughs> za a daura aure akwai abinci za a ce rawani ba ya je ya sha maganin kwakwai ciki <laughs> na san shi na san shi ba wai zan labari ba ne ya zo a lokacin abin da ake bada labari ya yana ɗari biyu a aljihu aka yi jinkiri ba kawo abinci ba yi wata gamin sai na naira ashirin ya ci haka yi jiga sai sai sai to goma da ashirin ashirin ya ci saboda ciki da ya kofa kai kafi an shirya abinci abin da ke gaya ka yin dada abinci na da tsanani eh, irin dala nancis ne a so kuka ce an yi abinci na mutum ɗari za ka ga ta haka an yi dabubu ana abin nan yanzu ni'imomi sun tawa cewa dan adam ko da yaushe wayo cikin wahala ake wayo cikin kuma ƙarya ne fa babu wahala ko daya wahala irin wannan ta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana neman nono wa sha da ana neman kaza da ake ce mai mutum yana iya sallah cikin tufafi ɗaya zane ɗaya ita to wa'adda zane biyu cikin ku yau wanda abda tuwayi kala uku shi ke cewa ana cikin wahala saboda ba lahira ce gaba ne duniya ce gaba ne duk kuma ke lahira ce gaban su an suke tambaya annabi mutum na sallah da zane ɗaya eh, babu mayafi mutum ya zana suna ne na waje da ko wada ce na waje saboda bai da abin da zai rufewa zane ɗaya ke gare shi amma yanzu mutum yana da wani yana da kala uku wani yana takalmi ma takalmi ɗaya wani da kala biyu wani yana da hulla kai kala biyu amma wayo Allah cikin tsanani yake to an shiga tsananin mu dai alhamdulillah Allah mun gode ga a wa yasta'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wani sai tsammanin wani ɗan siyasa wannan siyasa ya sai azurta ta kina ɗan siyasa ma da ya na yana ta yawo da shi yana neman mai lahiya shi ake nihin cewa wai shi kawo yalwa ko shi kawo yana da lafiya ya baka ne babu ba magana kowa ce wannan magana Allah ce da irin ni'imar da ya kawo da butuncin da ake wa Allah da cewar da aka yi babu da cewar da aka yi kaza Allah ya kawo yalwata mu da kada wani sanin kawo ne kada wanda ya ce ya sha maganin wanki ciki yanzu ba a wannan wani duk ba kusan wannan ba a yin wannan amma na yanki tsara yin wannan su wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa sabuwa astaghfiruka Thank you.